Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh, al'umma ina muku fatan alheri sunana Idrisa Suleiman dan Nijar mazauni kasar Cote d'Ivoire. Eh, ina muku fatan alheri. Yau ina dauke da wani dan bayanai da nake san yi na ji hankali ga al'umman mu ta Nijar. Dangance da eh, shugaban kasa Muhammad Bazoum na zancen jita-jita da ainihin ana yi cewa ya so ya cere ko an so a kubutar da shi wasu jami'an tsaro wanda suke fada shugaban kasa wasu sun so su fitar da shi daga fada shugaban kasa inda aka ce akwai wata mota bakin gida inda take jiran shi idan sun hito ita wannan mota da batar lamba za ta ɗauke shi zuwa wani huri suna cewa shi shugaban ƙasa muhammad bazum tare da rake iyalan shi da wasu jami'an tsaro su so su tsallakar da shi su kai shi wata ƙasa ko su najeriya daga nan dai an ce za a ɗauke shi nan inda shi ke kamar inda ake tsare da shi za a tsallakar da shi eh, nan fadar gwamnati ma'ana akwai mota da ke jira nan fadar gwamnati wadda za ta ɗauke shi zuwa wani gida ɓoyayye inda daga nan akwai wasu jirage filkwata na kasashen waje da za su ɗauke shi zuwa ƙasar najeriya birnin kebbi abinda muke son mu tunar da ku 'yan nijar ku san da cewa shi in mai faɗin magana baya tunani to ku mai saurari kai tunani kai nazari ta yanke maka hukunci dangance da abin da su suke faɗi wani abu ne wani salo ne da ake son a ɗauko wanda dama shi wannan lamarin da kuka gani suna su kirkira su da kanunsu ba wani kirkire shi su suka kirkiri wannan lamari da kansu na zancen shugaban ƙasa Muhammad Bazoum zai gudu saboda sun ga 'yan Nijar da dama suna goyon bayan shugaban ƙasa Muhammad Bazoum kenan da yadda za a yi a rage mai farin jini ga 'yan Nijar to muna kira ga 'yan Nijar wannan abu na da an ka shirya shi an ka kirkira shi don saboda a ruɗa 'yan nijar da a kawo tsakanin tsakaninmu da a kawo rudani to yau mu mun san da cewa muhammed bazum ba zai gudu ba kuma kamar yadda suka kwatanta cewa ƙarfe ukun dare ya taho zuwa shi zaka a hitar da shi muhammed bazum mutum ne mai tunani kuma mutum ne mai nazari ba zai yarda ba a hito da shi cikin dare da neman tsalaka da shi wannan ba za ta taɓa horo ku mutane kan ku nazari wannan gida da kun ka gani inda an ka zo inda iko suke ana hiddo wasu mutane daga cikin gida ana cewa su ne wanda suke neman su hidda shi gaban Ahmad Mir Bazum he ku diba ku gani wannan mutane dama abu na da yake an tsara shi abu ne wanda yake dama an tsara shi ta yadda za a yi ku yan Nijar saboda dama da an ce muku ai ga yadda abin yake sai ku ɗauka ku kama ku kama to dama abu wanda ke tsarari na an tsara shi an tsara shi ne na cewa za a yi wannan dan saboda a raba shi a raba shugaban ƙasa mahimman bazu da iyalin shi kuma a shi yadda yake eh, samun saduwa da mutane kamar ma'ana yana samun kwanuke da abokan zumunta yadda suke jin labarin jin lahe shi to mun ji labarin cewa ma bandage likitan shi ba wanda kunsanta shi hatta lauyoyin shi ba a da su kusance shi to tun ranar juma'a tun ranar juma'a ma babu wanda ko likitan shi ba da kusance shi ba likitan shi ba sai da kusance kinan abu da wani muku yan nijar sai kun tashi tsaye sai kun jajirce yau tahiyan nan da kuka ana yin ta ba saboda Allah aka yin ta ba wa ana wanda labisan nuno ko zancen dan zancen ƙasa ne abu ne wanda yake ba zancen ƙasa ne ba zancen san rai ne zance ne na san rai wanda gaskiya ga ta ana ganin ta ba a yin rap a haɗe ta to yau za mu bi muku ita dan laralla yadda lamarin ya gudana za mu ba ku bayani dan laralla yadda bayanin ya gudana shi da zancen cewa shugaban ƙasa mahimmar bazum ya nemi ya tsere to wannan magana ba gaskiya ba ne wannan magana ba gaskiya ba ne abu ne wanda su sojojinmu na nijar sun nemi wannan hanya ce sun ka nema ta yadda za su samu 'yan nijar saboda sun ga al'ummar ne sun gane cewa abin da ya kawo wannan sojoji a bisa karagar mulki har sun ka juyin mulki suka nuna wa 'yan ƙasa ga matsalolin da yasa kuma 'yan ƙasa sun gano cewa ba nan da matsalar take ba ba nan matsalar ta kyautun tun da yau idan kun diba lokacin mulki mulkin shugaban mamayar ba Bazoum ƙasar mu ta Niger ba ta fuskanta hare-hare kamar wannan lokaci to abu ne wanda mu 'yan Niger dole mun zaka mun haɗa kai mun zama tsinciya maɗaurin ki ɗaya idan ana hira kasa to duka a mai da komi gehe komi a mai da ge zancen a ce wai shugaban ƙasa ya nemi ya gudu wannan magana sam sam sam babu kamshin gaskiya a ciki ko guda an nemi ne a shaha mashi gaban ƙasa muhammadu bazo kashin kashi don saboda a me ake cewa a ɓata mishi suna saboda ya zamanto 'yan nijar su daina cewa muhammad bazo mutum ne wanda yake adali kuma muhammad bazo mutum ne wanda yake adali yau kowa san da cewa shugabancin muhammad bazo yana bisa hanya wadda take tafarki na ciyar da ƙasar mu gaba to yau gashi kun ce kun koli faransa dama mu mun san da cewa ba korar faransa ne an matsala ba ga ƙasar mu akwai abin da an matsala san rai san rai shine an matsala gare mu san rai da ƙin gaskiya tunda mun san da cewa tsakankanin su masu zucin ba a shittu ba to soji soji ana son soji da haɗin kai soji an san soja da yaƙi da 'yan ta'adda ba ya dawo cikin fadar gwamnati ya zauna ana ci ana kashe bayan Allah yara ana ɗaukar su sabin sojoji wanda ma ba su ba su da information ana kan su ana kashe su saboda Allah ya iyayen za su ji ya matan za su ji na na sojojin to abu ne wanda yake mu mu 'yan Nijar ba jahilai bane. mu 'yan Nijar ba wawaye bane. ne mun sa aikin da muke yi wannan zance don saboda a ruɗa 'yan Nijar don saboda an ɗauko wata hanya wadda sun gano cewa 'yan Nijar sun gano da cewa ba gaskiya ba suke yi ƙarya suke yi ba sun juyin mulki don saboda matsalar tsaro ba ba su yi juyin mulki don saboda karya tattara arziki ba yanzu ne a tattara arziki Nijar kai. yanzu ne Nijar tattagayyara to muna kira ga 'yan Nijar ku zauna ku yi tunani ku yi nazari ku yanke makan hukunci shin wannan mulki na cani wanda ya garkuwa da shugaban ƙasa muhammad bazum ya yi kidnapping din shi ya fito kuma ana shirance-shirance da kage ƙage na samun yadda za a yi a samu a hiddo da wata hanya wadda za a samu a sami muhammad bazum da laifi an yi bincike ba a sami muhammad bazum da laifi na cin dukiyar ƙasa ba ba a sami mahamar bazun da laihi na sata ba su rasa yadda za su yi su ɓullo samu wata hanya wadda za su ɓata ma mahamar bazun da suna hayan ƙasa su yi kyamashi to yanzu na farin jini zai ƙaru ga mahamar bazun suna 'yan ƙasa za su ƙara son shi muna masu faɗa ma 'yan nijar da cewa mahamar bazun mutum ne wanda yake idan yau nijar ta rasa shi a matsayin gwamnati wala mun yi hasara mun yi hasara eh wannan ra'ayi na ne ni ni Idris Suleiman dan ne ra'ayi na ne hudi kuma na san yau duk wanda ya kalli wannan bidiyo in yayi tunani ya san da cewa gaskiya ne hudi amma duk wanda za su zage ni su zage ni ni ba na mai da radi wajen zagi tunda ba a koya min tarbiyya daga mu ba ta in zage wani ko in ci mutuncin wani amma abinda mun sani cewa an ga sojoji da suka ji mulki wanda suka garkuwa da shugaban ƙasa Muhammadu bazu abu ne wanda suna yin shi sun san da cewa babu wata hanya wadda za su bi ku samu 'yan ƙasa su goyi bayansu banda wannan hanya ta neman ɓata mashi gaba ƙasa Muhammadu bazu suna muna yin wasu na da surutai suna kirinye-kirinye suna wasu sabbatu yi fari baki yi kaza tun farko da an kashe da an huce hulun kashewa <laughs> wallahi ku ji ku sake tunani zancen kashe nan ku bar shi wallahi Niger zaman lahiya maki so ba ma son tashi hankali muna son Niger ta zauna lahiya amma wallahi ku ji zancen kashe kashe